بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo mu a wannan safiya ta lahadi safiya ta biyu ga watan safar watan biyu a shekara ta 1431 safiyar da ta yi daidai da 16 safiyar ta daidai da 16 ga watan janairu watan daya a shekara ta 2010 miladiyya a cikin wannan littafi mai albarka muwatta na imam malik ibn anas wanda yake wannan shine karatunmu na goma a cikin kitabul fara'id abinda ya shafi rabon gado cikin taimakon allah ta'ala mun yanke shauɗi mai tsawon gaske sosai da sosai dama abinda da ya shafi harkar jadda jaddu jadda jaddu su ne kusan suke da tazara sosai da sosai a jiya muna magana akan abin da ya shafi mirathul jadda gadan kaka a wurin jikanta abu na farko dai da zamu kiyaye shi ne kowanne mutum namiji yana da kakanni guda hudu biyu maza biyu mata mata ɗin su ne mahaifiyar uwa kashi ce tsakanin shi da ita mace ce ko namiji mace sai mahaifiyar uba wacce ke tsakaninka da ita namiji ne kun gane wannan da kyau ko to waɗannan su ne kakanni biyu da suke cin gado wa in alaya ko da sun yi sama idan ba a sami mahaifiyar uwa ta farko ba sai mahaifiyar uwa ta sama in ba a sami mahaifin mahaifiyar uba ba to sai a sake ɗagawa zuwa mahaifiyar uba ta sama waɗannan su ne sauran kakannin da suke gefen dama da hagu a tafiyar waɗannan ba sa cikin masu cin gado wasu ittifaqan wasu kuma a wurin malikiya gabar da ta rige mana za mu karanta ita ce mun karanta fasara ce kuma aka fara sai abu alamara suka nemi su abin nan قال رحمه الله عز وجل قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئا فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال مالك رحمه الله عز وجل ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم قال رحمه الله قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات da ɗaya babu gado ga kowace ɗaya daga cikin kakanni illa liljaddate ni sai kakanni biyu abin da zai fito mana da wannan fili shine mu abin da malamai zai kira a shajara me nan bishiya idan kai a shajara abin zai fito maka fili rajul yana da mai nan abun ne nan kuma fa um wannan shi ne mahaifin wannan kenan ko wannan kuma mahaifiyar wannan kun gano wannan to in muka haka wannan fa mahaifiyar uwa kenan wannan fa mafiyar uwa tsakanin wannan da wannan zuwa na akwai wa akwai uwa haka ma nan wannan mafiyar uba tsakanin mafiyar uba da ɗa akwai wa akwai uba nan ma tsakanin uba akwai uba akwai tsakanin kaka zuwa da akwai akwai uba ina ba ta muna ganiya eh yawwa hawa bibi kenan yanzu fa yanzu fa shi ma hawa uku mahaifiyar wannan mahaifiya ce ta wannan wannan mahaifiya ce ta wannan wannan mahaifiya ce ta wannan eh mahaifiyar mahaifiyar mahaifiyar uwa nan ma aka yake ana fata muna fahimta sai ka sake dawa nan ma haka ga kun lura tun daga nan maka saki wannan bangaren wannan ba wannan ba shine mahaifiyar uwa ba kun yi shiru shi ne mahaifiya mahaifina na uwa shi ma ga mahaifiyar shi ga mahaifin shi ga abin nan a ga tsakanin wannan da mamaci akwai mutum nawa kenan biyu ɗaya namiji ɗaya mace nan fa shi ma nan mun samu uku hudu ɗaya biyu uku ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu zuwa nan kenan muka tsaye nan zai nuna mana abubuwa da ɗan dama haka yanzu kun ga wannan kaka ne an kullura nan gaba ɗaya uba ne wannan uba ne na wannan wannan uba ne na wannan wannan uba ne na wannan wannan uba ne na ɗa saboda ga ɗa nan ga baban shi ga kakan shi na ɗaya ga kakan shi na biyu ga kakan shi na uku kun gano wannan ko an kullura wannan layin haka yana ba mu mahaifiya ne tawa ta uba ɗaya biyu uku ma'ana wannan wannan ɗan ga mahaifinsa shi kuma mahaifin ga mahaifiyar shi ita kuma wannan mahaifiyar ga mahaifiyarta ita kuma wannan ga tata mun gane wannan sai mahaifi yanzu mun gama da bangaren uba kenan na na mamaci wannan kenan wanda yake yana da kakanni ta bangaren uba ga bangaren kakannin maza ga kuma bangaren kakannin uwa to in buku manta ba wannan ita ce jadda ummul abi wannan ita ce kaka uwa tawa ta uba kun lura tun daga shi nan ga uba nan ga uwa ga ta nan ga ta nan eh amma garkuman tafi banda su ko su uwaya nan ma ba ga uwa ba ga wata uwa nan nan ma ga wata uwa nan kun yi shuru dan an ce illa jaddace ni ne kuma nan kaka ɗaya muka lissafa kaka ɗaya ita ce wannan uwa ta uba sai zirinta nan sai kuma ga uwa nan ɓangaren mamaci kenan mun gama da ɓangaren uba ga uwa nan ita kuma ga mahaifiyarta wannan ta zama uwa ta uwa kenan nan ma kuma gata nan ma kuma gata to haka in ka dinga tafiya zai dinga baka balance uwa a wancan ɓangaren uwa a wancan ɓangaren nan kuma in ka dinga tafiya ka bi nan zai dinga baka uwa a nan uwa a nan uba a nan inda ko yanzu nan muke haka ba ba mu uwa a nan ba ya kuma ba mu uba a nan shi ma nan ka sake raba zai sake baka uwa a nan ya baka uba a nan ina fata muna <laughs> muna ganiya ko dai muna da ji eh waɗanne to ai kaga yanzu magana da muke ce eh, ba masu cin gado sai kakanni biyu kun gane da yanzu akwai kakanni sama da biyu kenan ko ba gane ba wani isa duba ga nan kaka ce mahaifiya ce tawa ta uwa ka gani ummul ummul ummul ummi ga mamacin to amma kuma nan ai ita ma ita uwa ta mamaci tana da uba kun gane ko tana da uba gashi nan shi kuma mahaifinta yana da kaka wannan ita ma kaka ci tawa ta mamaci ita ma kuma tana da kaka ita ma wannan ai kaka ce ta ta mamaci eh ta bangaren uwa kenan ko kuma mu ce wannan nan wannan uwa ce ta jadd eh wannan uwa ce ta jadd ummul ummi li kenan eh eh kada a kada a dinga sa hannu yana <laughs> kace a jin nan in gullura wannan ummul ummi ce li jaddihi domin wannan jaddi ne nawa na wannan kun gane ko wannan jaji ne na wannan yanzu wani za zama abin nan ummul ummi li jaddihi wannan kai tsaye ba sa cin gado ittifaqan waɗannan ba sa cin gado me nuna haka shi karan kan shi wannan din ba ya cin gado domin wannan tsakanin shi da mamaci akwai uwa isa in ba kuma ba lokacin da muka gado na namiji kaka namiji kakan da yake cin gado shine abul abi a mazhabin malikiya kuma ba ma so mu faɗaɗa abin mu shiga wasu mazahib kun gane wannan da ke ko mu samu mun yi tsabtsin mun riƙe wanda wanda muke a wannan watakila watan wata rana an karatu sai a daɗa faɗaɗawa wannan dama asalan baya cin gado saboda shi jaddul ummi ne jaddi ne abul ummi kuma kakan da ke cin gado shine wannan jadd abul abi kun ga wannan kaka ne tunda tsakanin shi da mamaci akwai uba amma abul abi ne to wannan yana cin gado saboda haka wannan zirin gaba ɗayansu suna cin gado wannan shi ya ba wannan wannan yi wannan wannan haka inda za ka dinga ja za ka dinga tafiya zai dinga baka nan baba ne nan kuma uwa ce in za ka dinga tafiya haka zai dinga baka balance nan to tun da nan wannan yana cin gado to shi ke sai ya fada duk waɗannan suna cin gado eh matansu ba sa cin gado wajen imam malik ibn anas saboda idan ka ce wannan tana cin gado yanzu mun samu kakanni mata nawa uku mun samu kakanni mata uku domin mun samu wannan ɗaya kenan ko mun samu wannan umul abi nau kenan biyu kenan yanzu kuma mun samu wannan umul abi li abihi umul jaddi li abihi mun samu wannan nau kenan uku to tun da an samu uku imam malik ibn anas sai ce wannan ba ta cin gado amma wannan bai hana sauran mazahib su iya cewa tana cin gado to amma su waɗannan kakannin da wannan layin su ba sa cin gado saboda wannan umul jaddi ce li ummihi wannan kuma umul jaddi li abihi wannan ittifakan ba sa cin gado wannan ba fa nan ba nake nufi a'a nan ittifakan eh nan wai a na shi ne muke magana a yi muka ce wannan mazan ba sa cin gado in ka bi wannan layin namiji namiji namiji mace uwa kenan isa muka ce kaka mahaifin uwa baya cin gadon jikan shi kun gano wannan da ke ko aure imam malik ibn anas kaka mahaifin uwa amma kaka mahaifin uba kaka namiji kenan mahaifin uba wannan yana cin gado shi muke magana shi cewar kaka da yan uwa wanne ya dauke mu tsawon darussa haka ina fatan kullu shayin wadai a sake mamita nan mutum da ya rasu ga mutum nan ga mahaifin shi ga mahaifin shi shi ne matakin farko ko ba ka yake ba to shi ma mahaifin yana da mahaifi yana da mahaifiya haka ne ko ba ka ba ne yanzu kun ga wannan kaka ce a wurin wa kaka ne a wurin mamaci wannan ma kaka ce a wurin mamaci sai dai wannan kaka mace wannan kaka namiji za mu ce wannan baban uba ne ko wannan kuma mahaifiyar uba sai mu daɗa matsa mu ce to ai shi ma wannan kakan yana da uba yana da uwa haka ne ko ba haka ba ne yauwa to sai mu daɗa matsa mace shi ma wannan kakan yana da uba yana da sai mu daɗa matsa mace shi ma wannan kakan yana da uba yana da uwa eh. Eh. a'a uban ne yake cin gado ɓangaren uba ne kaka na ɓangaren uba shi zai ci gado <laughs> wato da na ce da na ce wannan kaka ne wannan kaka ne yana da uba yana da uwa sai ya ce to wannan uwa za ta ci gado ko ba haka ba muka ce ba su gado ba inda malik amma wannan kakar za ta ce saboda wannan ummul abi ce wannan layi in kun lura wannan layin uwa uwa uwa uwa uwa za su gado saboda in kun lura ɗaya ne a tsakaninsu namiji ɗaya ne a tsakaninsu da ba da mamaci Eh? eh waɗannan eh, wannan shi ma ya ga rafato shi ake yi haka nan in ka dinga bi za ka dinga ganin kakanni a nan mata ai kaga daga nan amin a'a ba bangaren uwa muke ba bangaren uba muke ba da daɗa maimaitawa ɗin tukunna kamar yadda na ce zan sake maimaitawa ina ba ta muna gane wannan nan bangaren uba ne gaba ɗaya nan dangin uba ne nan kuma dangin uwa kun gane a kowanne akwai maza da mata eh a kowanne akwai maza da mata kuma wanda ka kaddara da kanka mana ka tsaya ku ke ai wannan shajarar ka kallaci kakanninka uku da suka wuce da a haihuwar ƙarshe da aka yi a gidanku sai ka lissafa za ga ko bai bada wannan ba za ga ya bada makamacin sosai da sosai dan mun sa kakannin da yawa eh? <laughs> eh sai nake cewa za a gane to nan bangaren uba kenan gaba ɗayansu dangin uba ne na dangin uba muna da mata muna da maza ga uba na mamaci ga uba na uban mamaci kakan mamaci kenan ga uwa ta kakan mamaci kun gano wannan to ita ma wannan uwar ga mahaifiyarta ga mahaifinta shi ma mahaifin ga mahaifiyar shi ga mahaifin shi haka ne kuma haka bane kun yi shiru ita ma uwar ga mahaifiyarta ga mahaifinta to inda za ka yi nan shi mahaifi shi ma mahaifin ga mahaifiyar shi ga mahaifinsa to duk waɗannan kakannin da ke cikin nan ba za su gado ba ba ku lura waɗannan layin su ɗaya ba waɗannan kuma sun shiga ayari ne a gani ta haka kuma nan ɓangaren uwa kenan ɓangaren uwa ga uwa ga uwa ga uwa ga uwa ko mu ce waɗannan kakanni ne to waɗannan da ke ciki su suke cikin fayafi yawon wannan saboda haka da malik ice ba masu gado sai kakanni biyu mata abin da yake nufi wannan layin a matsayin ɗaya ike wannan layin a matsayin ɗaya ike amma ba wai ba masu sun gado sai kakanni biyu iya nan wai da iya nan saboda haka kasa ba ci wannan ba haka bane kusan tambayar da kai je kenan ko a kai ina to idan ka ce iyanan ne ba su ne kakanni biyu ba to idan ka ce iyanan ne sai ya zama na an neme su an rasa sun rasu sai waɗannan ne suke a rai suke da rai suke nan ba su gado ba kenan ga za a musu raba na makanan aliya sai a ɗago su su dawo sama ɓangaren maza ga suna maza kenan masu cin gado sai ga mata masu cin gado na ɓangaren uwa babu maza saboda abin da muka faɗa shi ita uwa ita ta hana babanta ya ci gado eh, ita kawai ɓangaren nan ne ke ɗauka amma wannan baya ɗauka eh, eh sai da kakannin in ba kuma ta ɓangaren uwa kakanni mata ya fi wannan ɓangaren ƙarfi kun lura wannan ɓangaren na uwa ya fi wannan ɓangaren na mata ƙarfi in ba manta ba wannan za ta ci gado da wannan haka ne ko ba ka ba ne wannan za ta ci gado da wannan haka ne ko ba ka ba ne amma wannan za ta ci gado da wannan wannan ba za ta ci gado da wannan ba wannan za ta ci gado da wannan matsayinsu ɗaya wannan za ta ci gado da wannan matsayinsu ɗaya wannan za ta ci gado da wannan matsayinsu ɗaya wani bai fi wani kusanci da mamaci ba saboda duk kowane yan kabi tsakani da mamaci dai adadin mutanen ɗaya ne mun gane wannan matakin sai muka ce wannan za ta ci gado da wannan ko muka ce wannan za ta ci gado da wannan wannan wannan kaka ce za ta ci gado da wannan kun gano nan da kyau ko sai muka ce wannan kaka ta nau kenan a ta daidai mahaifiyar uwa za ta ci gado da wannan wata suke kaka ce ta nawa ta uku tsakaninta da mamaci mutum nawa ne ɗaya biyu uku kun gano wannan amma ita wannan tsakaninta da mamaci mutum nawa ne mutum ɗaya amma wannan za ta ci gado da wannan wannan ba za ta ci gado da wannan ba a ɓangaren kakanni mata ɓangaren mata sun fi ɓangaren ɓangaren uwa ya fi ɓangaren uba ya fi iyayen uba mata ƙarfi

ban gane ba ni ma kuma yau eh mutum ɗaya mun magana a bari ma na sani tun da ya gane magana tun farko eh ta nawa eh za ta ci gado da wannan eh, eh. da wannan eh wannan kenan eh, eh.

ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa <laughs> ina zuwa ummi tana ina ita ce wannan ko mun ce umul ummi ba ita ce wannan ba yawwa an ce ummu ummul ummi ita ce wace ita ce wannan da kyau ko sai kuma na ce ya ajiya a an gama da nan sai ummul abi karmi nisa da yawa ummul abi ita ce wa ita ce wannan ummu ummul abi ita ce wa ita ce wannan ita ce wannan sai na ce ya ajiya a wannan lissafin da muka yi ina zuwa kan mai nisa da yawa ai na jira idan kuka na bahar da ni sosai da sosai قال رحمه الله عز وجل قال مالك فإني سمعت ننكوا قال مالك الأمر عندنا الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا باتا تنقالوا تعالى دقوا دنيا تقصى شيني دنيا أقا قولنا ita ce uwa eh to wannan ba ta cin gado in akwai wannan wannan ba ta ci in akwai wannan wannan ba ta ci har zuwa ƙasa وهي في ما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأبي إذا شو جدة أم الأبي وأنا la tarithu al ummi ba ta cin gado tare da uwa barakallahu fikum ina zan ku shine kuke magana barakallahu fikum Allah ya saka da alkhairi wannan ba ita ce ummul abi ba ta cin gado tare da ba tare da uwa na'am zakumullahu khaira barakallahu fikum yanzu wannan kaka ce mahaifiyar uba wannan kuma uwa ce mahaifiyar ɗa wannan kaka ba ta cin gado tare da wannan eh tun ɗazu ne dinga cewa <laughs> wannan ya ɗan sako ne kullum ina tunanin wannan ita ce wannan eh eh ina ta tunanin wannan ita ce wannan ashe wannan uwa ce tsakanin laisa ahadu tsakaninta da mamaci amma wanda tsakaninta da mamaci akwai abun na sha'afa sosai da sosai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara mana fahimta baki ɗaya ai yayi sauki ai <laughs> eh <laughs> kamar ya wannan a'a ai karatun ji ne wannan yi ya riga ya wuce ai abin da ya sa kai abin da saboda gano bakin tsaron ya ce tun da kun ce a maimaita la tarisu ma ita wannan kakar ba ta cin gado tare da uwa shay'an ba ta cin gadon komai wala ma'al abi haka nan ba ta cin gado tare da uba ina uba yake ana to abin mai sauki ba ta cin gado tare da wannan yanzu ita wannan mutum biyu ne suke mata bulu uwa tana mata bulu uba yana mata bulu amma ita wannan uwa ce take mata bulu uba baya mata bulu eh ita wannan ba kaka ba ce in kuka cire wannan za ta dawo nan ne e ta zama tsayin uwa kenan kun gane wannan ko wato za ka ɗauki cewar in dai akwai uwa kaka mace ba ta cin gado sawawan daga ɓangaren uwa ce ko daga ɓangaren uba in dai akwai kaka mace abin inda akwai uwa to babu wata kaka mace da take cin gado wannan kaka macen mahaifiyar uba ce ko ko wannan kaka macen mahaifiyar uwa ce inda ya kaka ce mace muddin akwai uwa ba ta cin gado shikenan kawai eh eh zai fi inda akwai uwa to kaka mace ba ta cin gado ko daga 'yana ta fito inda sunanta kaka ko ta uwa ko ta uba ta abin da nata a shi kaka namiji kar ku mai da mu baya shi kaka namiji dama shi ne a shi in akwai uba ne ba amma kaka namiji mahaifin uwa dama baya cin gado yana cikin wai za hadar al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min kar ku manta ulul qurba dangin mamaci na kusa kishiya ba ta cikin ulul qurba eh mana ko ulul qurba ce amma waɗannan da kuka ga lissafa su duk da baɗin su ulul qurba ne suna da alaƙa da mamaci sai dai su ba sa cikin masu cin gado to waɗannan farzu min wa qulu mu qawlan ma'rufa eh kasi ne eh farzuquhum minhu ayan ta farzuquhum minhu ku dan tarfa musu <clears throat> ai ya ce farzuku min a tabidiyya ce eh a a to bayan an gama rabawa kuma waye za a ce ya kawo ya kawo ya kawo bayan wani yana ta lissafi zai sai jib zai sai abin nan kafin dai a raba sai a dan diddiga eh kamar ya shayarwa wata ta shayar da yaro eh, ba da cikin masu sun gado eh kila ta iya shiga na'am akhi a duk radaa du'ul qurbani ya ke ba gani ne daga can نعم ina ما زيد da قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه علم بلدنا أن الجدة كاكاكينا أم الأمي ما يفيروا ما يفير لا تريث باتا تنغادو ما الأمي دنيا شيئا تارد أوا مكسنشي باتا تنغادو كومي wahiya fi ma siwa zalik ita kaka mafiyar uwa a inda babu uwa yufradu laha sudusu farida za a ba ta ɗaya shida a matsayin kasanta wa annal jaddata kuma kaka ummal abi uwa ta uba wace kenan eh uwa ta uba la tarifu ma'al ummi ba ta cin gado tare da uwa wala ma'al abi ba ta cin gado tare da uba shay'an ba ta cin gadon komai wa hiya fi ma suwa zalika yufrudu laha sudusu fariida idan ba in ba a wannan ba za a bata ɗaya bisa shida a matsayin rabanta <coughs> eh eh ma'ana idan babu uba wanda ya katange ta ko babu uwa wacce ta katange ta sai a bata ɗaya bisa shida fa idza ijtama'at al-jaddatan idan kakanni biyu suka haɗu ummul abi ummul abi uwar uba wa ummul ummi da uwar uwa haka ne ko baka bane wa laysa lil mutawaffa dunahuma abun wala um mamacin ba shi da uwa ba shi da uba qala malik rahimahullah azza wa jal imam malik ibn anas yace fa inni na ji bayanin cewar anna ummal ummi ita uwa ta uwa kaka kenan in kanat adahuma, idan ta kasance ita ta fi su kusa da mamaci kanal hasudusu ta kasance tana da ɗaya bisa shida a matsayin rabanta duna ummul abi in banda kakawar mamaci abin nan war uba ma'ana wannan wannan kaga tsakanta da mamaci mutum ne mutum ɗaya wannan fa kaga wannan da wannan da wannan wace ta kusa da mamaci waccan to wannan ta katange wannan kun gane maganar? wannan ta hana ma wannan cin gado ai mana ana cewa ana cewa na sama in babu su ne duk sun rasu sai wannan ce ta rage wannan ba ta ci ya ke kun yi shiru wannan ita ce aka adahuma wannan ta fi kaga yanzu wannan yawwa na'am ashe ma na ɗiba da tsohon makin ko nan yanzu wannan wannan ta hana ma wannan cin gado idan akwai wannan wannan ba za ta ci gado ba amma idan akwai wannan tun da duk kakanni ne za su ci gado wayan kanat ummal abi aka adahuma amma idan uwar uba ita ta fi su kusa wa kenan wannan kenan ko ita ce uwar uba ga wannan ga wannan aga ne ko baka bane eh aga wannan tsakaninta da mamaci wannan kuma tsakaninta da mamaci to yanzu wannan za ta ci gado da wannan yawwa aw kana fil qu'dudi min al mutawaffa bi manzilatin wahida ko kuma matsayinsa da mamaci a kusanci matsayi ne iri guda fa’yan na su dusa bayanan humani span za a raba ɗaya shi da ne tsakaninsu ba za a ƙara musu ba ƙara malikun rahimahullah wala mera sali ahadi min aljaddat illa lil jaddate ni waɗanne kenan wannan layi wannan layi an ka dinga bin shi zai dinga baka zai dinga ma balance can yana ta baka uwa ne ka gani ko ba haka yake ba haka shi ma an ka sake balance zai baka uwa can eh Allah kuma yana da sauki. wannan shajara din wato in mutum yi ta a gida zai gane kai salisu goro kake balle in ce ka a kwatanta ga abin nan ma salu kai ma dai ba labari akwai labari to shi kenan yanzu ya ta matsohon ta rasu kwanaki ina jin da yawan cikin mu an yi jana'iza dai an yi jana'iza ta eh ya za ku kwatanta ta da ibrahim na wurin suleiman ibrahim na wurin suleiman eh ita ce wace ana ita ce wannan ko ita ce wannan ita ce ita ce wannan ko ita ce wannan eh yanzu ga ibrahim nan ga suleiman nan imana eh ba shi ne ba <laughs> kun gane wannan ko ga suleiman nan ga mafi ibrahim nan kun gane wannan da kyau ko to ga tsohuwanmu nan mahaifiyarmu wacce take ita ce umul abi ita ce mahaifiya tawa ta suleiman kun gane wannan da kyau to wannan fa a mai ta ce wasu ta rasu ba eh a ba ita bace ita ce wannan don wannan ummul abu ce eh sai maka ɗauko kada ku abin nan wannan tsohuwar mu ce to wannan kuma mahaifiyar wannan amina ce eh wai in fito mai da ita in fito mai da ita fili sosai da sosai eh ka gane ko yawwa to haka wannan ummul ummu abil abici wannan ita ce tsohon wasu tara su kwanan Allah ji kanta da gafara Allah ji kanta da fara baki daya eh yawwa to ina suleiman naka wanda ci sunan shi eh yanzu dai ka ga gaka ga babanmu ga kanin kenan eh suleiman na farko kenan kakanmu kenan mahaifin mahaifin babanmu a gani ga aliyu mahaifin mahaifin mahaifin ku kaga <laughs> ina fata an fara ana da dan gagganewa ga to kowa zai shi jara gidansa zai ga zai ga shi a ina yake eh <laughs> eh zuwa shayi nazar tsakanin ka da salisu sai hankali eh ina fata an daɗa ganewa a hakan sosai da sosai a ah, cikin kakannin na karkara ta yamma wata ka'idan sa yadda dai na yi bayani nan to a ina fata a yanzu mun gane kakanni mata sun fi biyu E, ko a kun yi shiru wannan kaka ce mata ce wannan ma kaka ce mace ce kuma wannan kaka ce mace ce masamu kakanni nau kenan biyu a wannan layin su daya biyu kenan ko wannan kaka ce mace ce kaga layin su nan masamu kakanni na nan wannan kaka ce mace ce kaga layin su na nau kenan wannan kaka ce kaga layin su na. biyar kenan ya nuna kakannin suna da yawa shi sa yace illa jaddataini kakanni biyu ne suke cin gado banda nawa kenan da waɗancan nan لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورث الجدة مالك إيكي تادو من بياني يا زمني ما أبنا ما يكي الله سيرا أمينتون الله ستبتا bai يا بي مكاكا gado. ثم سأل أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك sannan sa abubakar su duk ya tambaya dangane da wannan a lokacin da bayanin bai zo mushi ba a karatunmu na jiya. hatta a tahu sabatu an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har cikakken bayani ya zo mushi daga wurin ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi cewar ai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya bai makaka mace gado fa anfazahu laha sai Abubakar duk ya zartawa da kaka mace gado thumma ata wannan kaka ta uwa uwar uwa kenan ko eh malam sai duka abun nan fara kawo mana wannan aga wannan kaka ce ta zo wurin na Abubakar ita ce uwar uwa ta zo wurin sai na Abubakar ta tambaye shi ana cikin wannan hali thumma atatil jaddatul ukhra ila Umar bin Khattab sannan sai wata kakar ta zo wurin umar dan khattab wace kenan wannan kenan ko ummul abi ta zo wurin ta zo wurin umar dan khattab fa qala laha sai ya ce da ita ma ana bi za'idin fil fara'id shay'a ni ban zama wanda zai ƙara wani abu a cikin abin da ya shafi rabon gado ba fa ni ma'atuma idan kuka taru bai na kuma wannan ɗaya basa shi da shi mu raba tsakaninku wa kuma khalat bihi fahuwa laha duk wacce ta zama ita kadai ce take da shi ita kaɗai aka mutu aka bari za a bata wannan ɗaya bisa shi ɗin in su biyu suka taru shi dai ɗaya basa shi za a ba su shi da sulaiman ya ce kamar mata kenan an kun ga mata idan ita kadai ce za a bata ɗaya basa hudu idan babu ɗa in ma su biyu ya mace bari ɗaya bisa hudu in ma su uku ɗaya bisa hudu in ma su hudu ɗaya bisa hudu in ma su biyar a ya zama arne kuma yi a ya zama arne kuma yi nan kuma yi sai a ce babin zai zo gaba can ikhtilaful milan babin yana can zuwa babu mirasi ahalil milal mabiya addinai daban-daban ƙara مالك rahimahullahu الله عز وجل إمام مالك ابن yake cewa thumma lam na'lam sannan ba mu da wata masaniyar warrasa ghayra jaddatain sannan ba mu da wata masaniyar wani ya ba da gado ga kakanni biyu mata in ban da wannan منذ كان الإسلام إلى اليوم منذ كان الإسلام تندقى وكنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم shi kuma tabi'i ne ya nuna sahabbai ma a fahimtar sa a bayanin da ya zo mashi ba su hakan ba قال رحمه الله عز وجل باب ميراث الكلاله ya kai eh eh eh eh tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana ya zo yaushe yanzu kun ga wannan ma'ana a nan wannan suna cin gado ƙaunar wahidan wannan layin saboda ummul abi ce ummul ummul abi ummul ummul abi kuna gani wannan ummul jaddi li abihi sai muka ce a wurin malik wannan ba ta cin gado kun gano wannan da ke ko dole an samu bayanai wanda yake sun nuna sahabbai sun ba ta gado bayanin dai bai zo ga sayyidina abin nan ga imam malik ibn anas ba yasa muka ce muku wannan inda malik kun gano wannan ko wannan kuma ittifaqan ba sa cin gado wannan layin to idan aka ce wannan layin ba sa cin gado ina ga wannan layin kuma eh mun gano wannan harkar jaddadin ba shi da wata wahala kawai tsora ce eh, latifa na'am a ba mu zo kan shi ba ba mu zo kan shi ba mana karatun yau ne wannan su ne bayanin abin da ya shafi magana a kan kaka kuma yadda ne muku bayanin na nake daɗa maimaita shi yadda mutum ya gane wannan shajara ɗin to sai je ya gane ƙaramin haihuwa a gidansu da shi da kakan shi uku da suka rasu a cikinsu ko da kakan shi uku ba za mu ce da suka rasu ba kakannin shi uku ya game wacce alaƙa ce tsakaninsu in bi wannan shajara ɗin saboda yanzu wannan in ka rubuta haka sai ka dinga rubuta sunan kowa kai ana sunan baban gashi sunan uwa gashi sunan wannan haka sai ya nuna maka cewa suwaye za su ci suwaye ba za su ci ba malam Muhammad ina kwafi na na na abin nan isauri isauri isauri isauri ina fatan kowa ya karɓi nashi eh ka ba da kudin ka ba da kudin a to ai ba na bane ne ma wani ne na bani ce je ya ya bugu shi sa wani lokacin a dinga la'akari sosai da sosai kuma irin wannan kawai wani ne zai bada naira ɗari a jiya fotokofin su in ya bada naira ɗari nau kenan guda ashirin kenan a a malam ni yanzu zan gina magana ta ne akan kowa ya samu zan gina magana ta ne akan kowa ya samu kuma gaskiya ban ɗauke ma kowa fa tambayoyi ne ga sanan guda 46 ba su da yawa kun gano wannan da ke ko za a yi ƙoƙari a ba da su a yi ƙoƙari a kammala kafin ranar alhamis mai zuwa ya isa ya isa ya isa a yi ƙoƙarin kammalawa kafin ranar alhamis mai zuwa za a iya bani ko da lokacin karatu bai ba ko a gida ko dai an sai na za a same ni a bani mutum zai iya neman taimakon dan uwan shi wurin warwarewa kun gano wannan da kyau ko idan ya ci tira za mu iya haduwa za a iya zuwa a same ni wurin warwarewa to haka yanzu babu hanzari kenan hisa na ce daga nan zuwa alhamis da izinin Allah ta'ala ranar asabar muna tunanin wata za ta fito wannan gaba ɗaya ya shafi gado ne a abuwaf ɗin da muka karanta a baya na abin da ya shafi gadon 'ya'ya a wurin wa mahaifansu da gadon mahaifa a wurin 'ya'yansu da gadon mata wurin da gadon miji wurin mata da gadon 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya kun ga magana kan kakanni bai zo ba to kuma su ne bayaninsu zai zo da izinin Allah ta'ala a nan gaba ka kallaci tambayar farko mata rajulin mata rajulun an arba ake abana mutum ne ya rasu ya bar ‘ya’ya maza hudu nawa za a raba ‘ya’ya maza hudu nawa za a raba kace me kashi hudu za a raba mai wahala saboda Allah a cikin wannan eh mecece wahala a cikin wannan abin da ya mutu ya bari naira dubu ɗari hudu ne karka ce wai za a raba kaza a'a kar kwakwalo ka ta kai ga kudin tukunna asalin yadda za a raba shi ne a kanka shi lissafin kuɗi ko an sa ko ba a saba wannan mai sauƙi ne in dai ka iya lissafawa za a samu kaza za a samu kaza za a ba kowa kaza wannan da sauƙi ne kudin nan ko triliyon nawa ne kawai za ka kasafta hini zuwa gida shida wani ya ɗauki kaza wani ya ɗauki kaza ko sai ka rubuta mishi wannan kankanin ba shi da wahala aiki sosai da sosai in aka yi la'akari da da wancan na baya ɗin wani lokacin dogon layi kada ya rudar da kai ka ga cewar kai za a iya kuwa misali kallaci nan ba na goma sha uku mata timura atun. mace ce ta mutu ta bar mai gidanta da mahaifiyarta da mahaifinta nau kenan da 'ya'ya maza biyu nau kenan hudu to in sun ce biyar sun lissafa waɗannan kenan da 'ya'ya maza da 'yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ita ce shakika da 'yan uwa maza uku uwa ɗaya uba ɗaya da ɗan uwa uba ɗaya ɗan ƙari eh ina zuwa kamar ya ayi kowa akwai shi a ciki ba lalle ne kuma kowa ya zama na zai ci ba daga ina cin gadon ya tsaya kun fitar da uba kuna ina daga 'ya'ya maza biyun nan ko daga nan ne masu gane suka tsaya sauran waɗannan duk allin kawo su ne domin a kallaci eh? a a ai abu na farko za ka fitar da suwaye za su ci suwaye ba su ci ba shi ne aikinka na farko aiki na biyu su da za su cin yaya za su ci mun gane wannan da ke ku saboda haka babu abin nan kallaci tambaya na goma sha tara mata rajulun an imra'atin wa abin wa ummin kawai mutum ne ya rasu ya bar mai ɗakin shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa ba shi da yawa wannan mutum uku kawai mutu ya bari so wajen kun an ce arba'in da shida ba wani abu ne da dubu ta arba'in da shida tun mata ci mara'atu an salasati ikhwati li'ab mace ce ta mutu ta bar yan uwa maza uwa ɗaya abin uba ɗaya su uku gano da wannan tamrinat ɗin mutum zai ga ƙwarinsa sosai da sosai idan ka karanta ka karanta ka kallaci tambayar baka gane ba sai ka ɗauko mu waɗa ɗinka, domin da shi na dogororin fitar da tambayoyi ɗin sai ka ɗauko mu waɗa sai ka buɗe babin da wannan matsala take sai ka karanta in ka karanta ka karanta ka karanta da izinin Allah ta'ala abin zai zai abin nan sosai da sosai saboda da ka babu babu wani abin nan yanzu ga alkismul awwal ita take da tambaya daga ɗaya zuwa 40 abin nan ashirin da hudu sai alkismul sani daga ashirin da biyar zuwa 46 da shida haka yanzu alkismul thalith za ta fito haka su dinga fitowa wala a dage sosai da sosai tajiriba ce da haka mutum zai tsaya abin nan kuma abin da zai taimaka wa mutum shine tsarkake zuciya haka da yi domin Allah ta'ala duk wannan magana da ake da ake inda a ajin jarabawa ne a higher institution dole ga mutum ya zage sosai don yana tsammanin akwai wata jarabawa a gaban shi ne kawai jarabawa da ke gaban shi kun gane wannan da ke ku kuma alhalin karatun da aka yi ba don jarabawa ba za ka ga ya fi tun da wannan tsantsawar imanin gani ya tsayar da kai da izinin Allah ta'ala kowannen su muna fata akwai alkhairi da wancan din da wannan din ka duwa Allah a dage sosai da sosai kun gano wannan da kyau ko kuma wata tarbiyya da mutum zai samu idan aka ba da irin wannan aka ce a je a yi photocopy baya huce naira ɗari ɗari kawai ka bayar a yoshi a zo a kasafta mun yi magana abin da ya kawo mana wannan sakacin shine karancin wutar da aka yi alkawari karshen watan disamba za a magance ta kuma abin ya ci tara eh kun gano wannan da so kun ce dai ba za a shiga bangaren kalala ba subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik